Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa bar da sake saduwa cikin sabon darasinmu. ‘yan uwa darasinmu na yau shine na zo muku da wani application mai abun mamaki wanda za ku iya kirkira kira a lokacin da kuke so a kirawo ku da kuma wa ma kuke so a kirawo ku a cikin nambobinku ne ko kuma za ku kirkira namba sabuwa wadda kuke so a kirawo ku. Wani lokacin za ga mutum ya yi fita haka ko kuma in ce ya je hutawa wani wajen. yana so a inda ya je din nan yana ganin ana yawan kiran shi so dai dole ya haɗa baki da wani abokin shi ko da kanan ko da wani haka duk bayan minti ɗaya ko bayan minti biyu yana sawa wannan abokin nashi ko kanan nashi ya rinka kiransa su wannan tasha mai albarka ta kawo muku wani application wanda zai sa ya share muku hawaye bangaren wannan abun zaka iya sa nambobi kowane iri namba kuma kuma a kowane lokaci ta rinka kiran wayar ka sannan ka daga bayan ka daga za a iya ganin ma mintuna suna yawo akan wayar ka alamun kana waya kenan saboda haka sai ku biyan bidiyon tun daga farko har karshe. kafin mu ci gaba da darasin mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taba mana alamar subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokananka a whatsapp da facebook da duk wani chatin da kake yi na gode kamar yadda ko sani inda na saba ajiye link na application ɗina bayan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla za ka taɓa wannan alamar bayan ka taba wannan alamar za ga bayanai duk akan bidiyon sun buɗe so bayan sun bude a ciki za ka duba za ga gana ce ga link din application din bayan nan sai ka taba link din link din zai kai ka inda application din yake sai kai downloading so idan ka duba nan ba ga link din application din ba sai ka je can kasa waje inda ake yin comment bayan ka je can kasa shi ma nan za ga gana ce ga link din application din sai ka taba link din sai kai ka inda application din yake na duba dukkan waje biyun nan ba ga link na application din ba kada ka damu zan je play store sannan zan nuna ma suna application din sannan in nuna ma yadda aka downloading din shi bayan ka shiga play store za ka yi na application mai suna call assistance bayan ka yi searching wannan na biyun shine sai ka taba bayan ka taba kamar da kuke gani na riga na yi downloading din shi duba da kada na bata muku lokaci wajen yin bayanin so sai ka taba sai ka yi downloading na application din bayan ka gama downloading na application din sai ka bude application din so kamar yadda kuke gani haka shine kan yadda fuska application din take so abin da za ka yi shine ka duba can kasa bayan ka duba can kasa wajen bangaren daman ka zaga wata alama plus sai ka taɓa bayan ka taɓa kamar yadda kuke gani wani lokacin zagaya nuno ma kai alawo to sai ka taɓa alama alawo ɗin so abu muhimmi ana abin da za ka yi shine idan kana so wani a cikin lambobin ka ya kirawo ka ko kuma ya rinka kiran ka a wannan lokacin wanda za ka saita wayar ka a lokacin ta rinka kiran ka da wannan nomba sai ka taɓa wannan alamar hoton mutumin a sama bayan ka taɓa lambobin kan wayar ka zai buɗe so sai ka zaɓi nambar da kake so a wannan lokacin nambar ta rinka kiranka misali abdullahi keke ɗin nan so kamar yadda kuke gani za ga abdullahi keke nan kuma ga sa sannan anan za ka saita kwanan watan da kake so ya kira ka yau kake so ya kira ka ko gobe ko jibi ko wani lokaci haka so sai ka saita kwanan watan sannan kuma a wani lokaci kamar yadda kuke gani wannan lokacin za ga lokacin yanzu ne da nake magana sannan wannan kwanan watan ma lokacin yanzu ne da nake magana so a yanzu in na danna a wannan lokacin zai kirawo wani so anan zaka saita dai lokacin da kake so ya kirawo ka sannan bayan ka gama saitawa mintuna nawa ne ko sakan nawa ne zai kirawo ka anan zaka taba kamar da kuke gani sakan goma na saita anan zai kirawo wani so bayan nan sai ka zo kasa so bayan ka zo zaga ta faɗi sunan wayarka so za ka iya canza ka canza teams ɗin kiran wayarka sai ka taɓa schedule call ɗin nan so kana taɓawa abdullahi keke din nan za ka jira zai kirawo ka su kamar da kuke gani da shi na abdullahi keke ya kirawo ni sannan kamar da kuwa sani wannan na tsakiyar shi ina dagawa zan yi magana da shi so amma me ba shi zai dagawa wai ce ya ta daga sannan kuma mintuna ko in ce sakanni za su rinka tafiya sannan ina taɓa nan zan iya kansale kira kamar da kuke gani na riga na kansale kira so sannan bayan wannan zaka iya seta kowace irin nomba da kuma kowane irin suna da kuma wani lokaci kake so kira ka bayan nan sai kara taɓa wannan alamar ta plus ɗin nan kamar yadda muka yi ɗazu bayan ka taba anan nan sai ka goge sunan abdullahi bayan ka goge sunan za ka iya sa kowane irin suna so misali jackie chan ko wani suna da kake so dai wanda kake so ka bada mamaki a lokacin da ake kiranka so sai ka kirkiri kowace irin nomba kowace irin nomba za ka iya kirkira kowace irin lamba ka iya sawa bayan ka sa a nan za ka seta kwanan watan da mintunan kamar da na yi bayani so a nan kuma in ka zo ƙasa waɗannan wajejen za ga wajen nan ya faɗi sunan wayarka so a nan za zaɓi wani irin kalar waya kake so a kira ka da ita so sai ka taɓa bayan ka taɓa kamar yadda kuke gani a nan za ku iya zaɓa wani irin tim kuke so idan an kirawo ku wayar ta ku ta nuna misali sai ka zaɓi kowane iri so bayan ka seta za ga anan ya faɗi sunan wayar da ka seta so sai ka ƙara taɓa shadul call ɗin nan kamar da kuke gani cakican Chan ɗin nan da nambobin da na sa gashi ne yana kira na so nan za ka iya ɗaga sannan za ka iya cancel kamar da muka yi saboda haka wannan application ɗin za ka iya ƙirƙirar kira kowane iri ne a lokacin da ga dama a duk kuma inda kake saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana lakin sannan ku mana share na gode